وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا dubi yawan garuruwan da suka saba wa Allah da umarnin manzanninsa Allah ya ce sai muka yi musu hisabi mai tsanani saboda munanan ayyukansu kuma muka azabtar da su azaba mai firgici a duniya da lahira